waɗannan 'yan gudun hijirar ƙasar sudan kimanin ɗari da 150 dukansu matasa sun tsinci kansu a nan nijar ne bayan da hukumar majalisar ɗinkin duniya mai kula da 'yan gudun hijira ta kwaso su daga libya a kan hanyar su ta zuwa turai a shekarar 2017 shekaru biyu bayan wannan mataki 'yan gudun hijirar na ganin an saba alkawali wanne ainihi ya tahallaka a akan maganar samar masu mafaka a nafiyar turai mafari kenan suka soma zaman dirshan na sayar da haliyayi kamar yadda wani kakakinsu a taib ibrahim ke bayyanawa we have come here to to see uh, our case what is going on and the uh, organization said you are have not solution now. To sai dai wakiliyar hukumar ta ashtayar a Nishar Alexandra Morelli na cewa C'est des Soudanais qui ont déjà reçu le statut de réfugié au Tchad, mais ils ont quitté le Tchad pour aller vers la Libye. Waɗannan mutane ainihin su 'yan ƙasar Sudan ne da ke hijira a ƙasar Chadi, waɗanda daga bisani suka tsinci kansu a ƙasar Libya da nufin zuwa Turai. To amma rikicin ƙasar ta Libya ya sa suka buƙaci a maida su inda za su samu kwanciyar hankali. Dalili kenan ƙasar Nijar ta amince ta ba su mafaka, sai dai su a tunaninsu UNHCR ta kai su turai alhali wannan hukuma ba kamfanin jigila ba ne a dai ɓangare wasu 'yan gudun hijirar afirka ta tsakiya da liberia da cameroon ne suka kafa sansani a harabar reshen hukumar ta unhcr saboda abin da suka kira rikon sakainar kashin da ake yi wa halin kuncin da suke ciki Jafaru Abubakar wani ɗan gudun hijira ne da ke da mutum goma a ƙarƙashinsa. Bayan da suka ba mu istaci da ni da mai ɗaki na, shi suka ce shi ke mu fita mu bar guri mu je mu kama haya. Suka ɗauki jaka 90 na kuɗin sefa suka ba mu. To, ɗari ba goma da wanne za mu ɗau ɗaki da wanne za mu ciyar da iyalinmu da wanne za mu dinga biyan likita. Kun ga dalilin fishin da ya sa muka fito kenan. sun ga cewa basuwa da dama su kare musu su kare 'ya'yanmu to muna roƙon kariyar manyan ƙasan duniya kada su garmu da ido muna wahala da take mai da martani akan waɗannan korafe-korafe wakiliyar ta hukumar UNHCR ta ce vivre ba za ta yiwu ɗan gudun hijira ya dogara har iya tsawon rayuwarsa akan tallafin hukumar HCR ba saboda haka ne muka yanke shawarar ba su jika 90 na sefa a kowane wata mun kuma tanadi gidan da za su zauna har tsawon watanni uku amma suka watsar da wannan ta yi maison, une chambre, une place où vivre. Ba idan 'yan ƙasar Sudan da Eritrea da Jamhuriyar Afirka ta tsakiya jamhuriyar Nijar na karɓar bakuncin ɗaruruwan dubban 'yan Najeriya da ke hijira a yankunan Difa da Maraɗi sakamakon matsalar Boko Haram da kashe-kashen 'yan fashin zamfara Katsina da Sokoto kamar yadda wasu 'yan Mali sama da dubu saba'in suka gudo Nijar yau shekaru kusan biyar a sanadiyar hare-haren ƙungiyoyin ta'addanci. Sule Mumuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.